فكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتقى أكثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل عملنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangiji talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan safiya ta 21 ga watan safa bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da 20 ga watan Oktoba shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda da ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road a nan angon limiji a ke kaduna a wannan kasa tamu nigeria an samu halittan kan malaminmu sheikh muhammad kabir haruna gombe da alarammansa wanda suka halarci wannan matsalaci mai albarka da muhammad da za su gudanar da akan kuma ne taken tarbiyyar iyali a musulunci kan gabatar da magana zuwa ga malam ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da malam zai gabatar ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa ya sa ya zama dalilin shigar aljanna mu kuma halici wannan wuri Allah ya kafa mana wannan zuwan da muka yi a matsayin ibada sauraron da za mu yi ya zama matsayin ibada kuma ya tara mu baki daya a cikin aljannan firdausi ya mu ikon aiki da abin da za mu ji ya zama dalili da tsira mu duniya da lahira da dalili a kanmu da zai iya zama dalilin halakar mu Allah ya sa mu dace falle ta fadin shekh majuran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش قائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina kara maimaita godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahmarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da mu a farfajiyar wanda kusurci masallacin da ake walakar masjidu sani dauda a kuma wannan anguwa ta remi kan yakubu adeno a cikin wannan tabbatar na kaduna ba don kuma ba su kuma da gaba da wa na addinin musulunci a addu'a abin da kuma karanta Allah ya sa albarka a ciki jiya tsakanin magariba da isha an kasance muhabara da iyaye mata yau kuma a wannan safiya aka kuma kare iyaye mata da su ma ya kamata musu wa'azi babu shaka akwai hikima cikin haka yin sakon cikin musulunci ya shafi mata kuma ya shafi mata to ina addu'a waɗanda suka shirya wannan muhabbara Allah ya saka musu da alkhairi ba kushe ba shi alhaji sa'ad daga da yake wannan masallaci muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka ya ƙara wa zuri'a albarka da alama masu arziki a najeriya su ma fara gane ya ake kashe kudi kasar yadda aka gyara wannan masallaci aka masa ado aka masa kwalliya aka kawata shi aka girmama shi in kala ya da tashi shi wanda ya masallacin yake kwana da kai wannan masallacin ado ba wata zarar su da ba zan yi kafara ba to wannan shi alama na mai hankali tana akwai lahira kuma a masu tanadi. kuma lahirar tana gaba da mai tana gaba da wannan duniyar Allah ta hada ya samu dace jiya ni magana kan abin da shafi tambayar iyali amma ta ɗauki kan ya ake tambayar su yara yaya da ake haihuwa kuma idan aka ce iyali ana nufin ƴaƴanka da mutunta suna cikin me suna cikin iyali to yanzu kuma wani magana su matan ya ake tambayar su yaya ƙur'ani mai girma ya tabiyanci mata sayyidina umar radiyallahu anhu an ta ƙara masa yadda yana yawan karanta suratul anfal a sallar asuba ya tsata a asar ingantacce a sallar asuba sayyidina umar inda shi zai limanci mafi yawa yake karanta suratul ahzab ne ba akwai abin da yake da yake mamaki kuma na yi rubutu mai da aka saba amma da ya zo kan wasu ayoyi a cikin kusur a zaɓe ya ga ya ɗan kuriya sosai yana tika karatu da ƙarfi da ke kamar kusur zai fashe idan yau cikin ayoyi kuma sai sassu kuriya sai ci gaba da karatu kamar yadda ya saba an tabbai sai na umar me yasa ya fito wajen wasu ayoyi kake ɗan kuriya da ƙarfi sai ce uzakiru hada ya ce ayoyin suna ne a kan tarbiyyar da Allah yake yi wa mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dakunan mata da masallaci ya zo kan wayannan ayoyi sai in daga murya da kafi su wannan tarbiyya da alkur'ani mai kuma yake ba su su nake isarwa sabon wanda ne malamin ce waɗannan ayoyi ana buƙatar kowace ta tarbiyyanci kan rayuwarta a kan tsarin da waɗannan ayoyi suka zo da shi kuma da duniya lafiya a ba ta da mata rugun tsibin filin kiyama Allah ya tsaye suna cikin a al'arshi ba su rikici da ake yi ba sai an gama fagauniya gaba daya a bakin aikin treatment da wuce zuwa aljanna Allah ta'ala ya sa suna cikin da 'yamma. sai Allah ya fara magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الفكي ساباني أكن نبيكر وأنا آيوي قال الفكي ساباني الله صلى الله عليه وسلم ga karin cewa daga annabi abu da ke karin cewa mai gida ya wuce fa da ya kan ba ta ke ba ki a gidan ku ba haka ka ba dole a cikin samun biya Ka so ake yi duk ya kan hakuran ki ba ki ta zaune tsaye ki hada ki kan kuka biya ki kisa wa gida gaba na'am kan an sa naman miya abinci ya kara armashi amma idan ba a tashi ba abinci zai ciwo kuma zai ciwo ba za a rayu kuma za a rayu ba yanzu nan wani kari ne kika bukata akan wato akan asibiti dole na'am a cikin wannan ayoyi duk a lokacin an mu da hadisi zai haka Isa yana da hadisi zai yi haka ya fi kowa kusan wa iyali ya fi kuma san yadda ake kyautata iyali idan kana da wadata ana so iyalanka su gane ma su ke wadata ne su al'umma ta gane iyalanka iyalan mai wadata ne kuma idan babu hali in an gaso wani an gaso ba samu ba wanda ba a so aka yi a zauna lafiya in ji wani mawaki to yanzu a abin da aka kuma samu ba ta yi kika sai a hakuri da masu na fata fahimci wannan a mata su Allah sallallahu alaihi a ce su ya musu sarka da zinari a ce da kuma zai su sarka zinari amma sai ko kuka ya sayo musu sarka wacce take gurbi wato asalin sarka ba ta zinari ba ta kan sarka zinari aka ɗauki da shi sai yi kalli kamar yadda sarka zinari take kalli ce ya rasu da nan ba kai da kai ba san ka dinare miki su a wannan ba mu maka ado a sarka kuma ta dinare miki ta ratayuwa ko za ta ratayuwa su ne ne mutala a cikin ratayuwa ta Allah kayar mana wata kuma da suka yi sun su kare suka yi Allah wanda suka san shi ko su ki ubangiji ne wanda ya sa ubangiji ya suka yi wannan ayoyi Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai daraja wannan annabi mai kima Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am alwai sai cikin kana karanta Qur'ani tun daga bakar zuwa nasi idan Allah yana magana da annabi kasan yana magana da shi gaba da gaba Allah baya kisa sunan mutum Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama shi amma idan Allah yana ba labari sai suna annabi ya faɗo a cikin kasan to annabi Allah yake kisa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ne da Allah ya ambaci suna a cikin hudu amma dukkan su ba magana ake cikin shi sai ba za mu gane wannan kamar yadda Allah ya sarki ki barka Muhammadu ma na Muhammadun aba ahadin من رجالكم ولكن رسول الله ma Muhammadu? وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم محمد رسول الله sallallahu alaihi sallam waɗanda su ne wurare da Allah ya amince su da mutan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yan kun ba mutum ake da shi kai tsaye ba shi ake kira ana magana da shi ba labari ake badawa sai sunan ya fito a cikin labarin da ke kumawa kuma malamai su ke sauran annabawa Allah ya yi magana da su kai tsaye ga fata ba ya kira sunansu domin ya nuna musu bambanci tsakanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama da adam Allah ya ce ya adam kun anta wa zawjuka qulna ya adam kun ta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma to Allah ya nuhu ihbit qila ya nuhu ihbit bi salamin min. منا وبركات عليك إبراهيم على يا إبراهيم آه. يا إبراهيم أعرض عن هذا موسى يا موسى إني أنا الله يا موسى إني أنا الله رب العالمين داود الله يا داود إن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس يا زكريا إنا نبشر يا زكريا إنا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله linzami ya fi cikin baki kaza babu ita ya ce ya muhammadu a ina a ƙur'ani mai girma in ce ta ce ya muhammadu wani ɗan wakar bai gina da cikin addini ba wani ɗan wakar bai gina da karanta ba addini ba shi ne zai ce ya muhammadu kusa da ni a cikin masoya ka ta da ni kan madan biya ya zai saka cikin masoya Allah ka gafarta mana malamai suka ce wanda kake girmamawa ya halatta su ne ba cikin kafala ba kamar yadda Allah ya yi kira manzo Allah sai ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan mudassir ya ayyuhan muzammil sauran sunaye da Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi dan idan su kike ki kan ku ki zo ki kan ku a'a bai tsari ba a baban alhassan yana da mai suna alhassan ko alhaji ko ko rabin ko distinguished ita sanata ne eh, ko habibi ko aramba ko akarar Allah na'am sai lafiya ta ta wani suna daban kuma mahaifinka sunansa a dubarakin adamu Eh? sai a ce baba ko abba ko suna dai haka da su hawa malamin ka mai kawai kaji kai tsaye sai ka abuci sai amfani da wani suna a madadin wannan to shi ne Allah ya ce ya ayu hanabiyu ya kai wannan annabi kun da kasuwa jika ka fada wa matayenka da cikin farko kenan fadawa yanka ba a cikin fadawa matarka ba ka kamar wa mata ya ce da wanda yake karantarwa ba ta ta kwara ta ta fitar kuma irin zai fa sama da daya ya kuka shiru ku kuka da tsakanin ku da Allah ta ce su ku cewa ku turare ayar ya yi hadda yi kul da azwajika ba kul da zaujika ba ka kul da zaujika sai mutum a tukura ta ke wahada hada kire karaha to a kan ya ce kul azbajika ka fadawa mata ya kake ta ba mata ya aura ba mata da yawa ya aura kuma ya kamata da annabi ya aure ki ya. ba kare ba ya kuke da raba ido ba ma'anar ayar ba kowa fahimci ma'anar ayar daga kudin zurai ta kurani take tsakanin ku ce ana na tambaye ku a ƙwari da cewa ya sauka da ita idan gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce Allah ya ce kul la azwaji kawawa mata yanka ki annabi ko mata da ya aura ba kenan wata da ai bace kishi ya tsada da rikici da kishi da ba kana ne mai kuma sunna ko ku ba ya kamata a marki gawa da ita kamata a marki gawa da ita ana jihar kan halin yanzu an gana addini ba wani ci gaba da aka yi ba ta da suna ba ina da wani aboki limamin da masarautar juma'a a birnin lagos limamin na masarautar juma'a a birnin ana cin shek razak akwai wasu daji a lalata ake cin green sisters da ingila ta kewa a masallacin yana da mata masu shi turiya ce auren su yanzu shekara ba baturiya ce ya aure ta ya aure ta suna shekara goma sha takwas zai aure ta ta musulunta ya aure ta da ta cikin ta addini yanzu ta zama malama a kan ne su adadin tarihi ta da take koyawa musulunci na'am sun haifi yaya da ita wajen yaya guda hudu duk yayan turawa ne baki ko a daya ce lokacin shekara goma da aure ta ba musulmi wacce ta shirya award irin na kama hawa ta shirya ta. waye sarki da liman ta haɗe da masu daraja da award ko kawayenta suka zo gidan mijin da ya kawo su ta zo da sarrafa surkina cikin nisa na gidan wannan karamawa sadda ya aure ta yan uwa na su suna su surutu ya ta ta aure musulmi nan ne ta suna so doka ta ba dama ta ce shekara goma sha takwas a wani mijin da take ba za hana ta ba ta ce duka waɗanda aka yi auren su tare da ita yau shekara goma ko wata ke gidan miji duk sun fita ita ta yi ta aure musulmi ita ce hanyar zuwa ta ke ta da miji suna mutunta ta ta kuma tsawon shekara ta kuma nan ba su ta kawo mai karan mijin a gidanta ba kuma shi mijin bai ta kawo karan ta ba ta ce ai ba ka fata musu laifi bane na san kina tana musu laifi amma kai kokari ka yi manage ta situation babu wanda ya fi labari wannan alama ce ta kai mutum da daraja da ya kamata a zo a karrama shi ba musulmi ce amma shekara goma a gidi a ji tsakanin su ba tana ga miji a wasu ya kai a karrama shi a girmama shi. Kuma abin da ke shawa rannan su mata ta zauna da shi ta ce gida ce ta ce na san tsawon kuma su shi duk yadda shi kana misali haka ta asali mutumin najeriya ne ana misali wani abinci na najeriya da ake maka wanda ne a nan turu ya ce Ya ba ana misalin wata kungiya da matan najeriya yan kashi da suke ne a mutumin da ya bai ba in ma na yi mutumin kyau ba da wasu abubuwa na zamantakewa da haka a dokar ciki da ya ta ɗai ciki a wurin mace biyu sai dai mace ɗaya amma ni na ba ka cikin najeriya duk ma ta ciki ka a auro ta kuma biyu saboda wasu bukatu da sha'awa da ra'ayi da kake da shi ni ba zan iya ba saboda fuskan tsarin ba a samu wacce za ta rinka maka wannan tsarin samun nutsuwa da kwanciyar hankali mace da bautar Allah gane ba aka za su yi mana a cikin kaduna ita sai ana zama lafiya ana cin kifi ana shan shayi ana cin grill shish kebab da white fried with salad da cow tail cow leg da omelette da plantain da da chips da shi ina su kowo mun ya dan kara samun nutsuwa ku ga hayin za ku san aiki hayin za akwai sauran tazara me yasa dalilin da yawa dalilin da kuma cikin zata da dadi sai an yi haƙuri dalilin da ba a san ta ba ta rayuwa ke ki kina so a zauna lafiya a kawo miki wata munafuka da tsari da kuma gaban annabi ta hana ki zaman lafiya ta ci mutunci ki da aiki kike yi wasa kina ji kina gani zuwa gidan ya gagare ki wanda yana cikin matsalolin da ke faruwa kuma ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ko a kawo miki yar zuwa gidan boka a shiga bukaye a rinka lumboto a shirya wata shirka a kuma wani bala'i a haka maka yan aljihu marasa imani a cinno wata musifa za ki ga a rayuwarki in yau aka wa abin da suka zama da shigowa gidan da aka ce miki shekara shi da biyu da ko hawa ita za ta fara kallo wani gudu za a wuya shi za fara kulawa ido ita ita ba matar gidan ce ba a zauna lafiya ba ne a zauna lafiya ba a kuma nuna maka cewa akwai akwai tafiya har yanzu a wajen tarbiyyar iyalanmu akan gane ne ma ba da falsafa ta aure Allah ka gafarta mana addu'a kishiya mai zuwa gidan ku kafin Allah ya bari ta shi gidan ku dan mu ba kishiya Allah ya sa mu da kishiya ya ta fito ku ya baki ka ji azin Allah ya gafarta mana Allah ya ce ya ayyuha biyu ya kai wata annabi kulli azwajika kana wa bayanka in kuntum turidu hayati dunya in ku kuna nufin rayuwar duniya ne rayuwar duniya wazirataha da kayan kyale-kyale din duniya ya fahimta ku gidan aure gidan sun kuɗi ne kawai ya fahimta kuɗin aure shine a samu duniya a gidan miji ya fahimta kuɗin aure kenan ya fahimta kuɗin aure shine a samu kayan kyale-kyale a ina a gidan miji to ba ku dace a babban gidan da irin wannan ba ya kai annabi ka ce alaina. ya kuma tana cikin gudu sauda bintu zama hafsa aisha ah, zainab ah, بنت جحش ميمونة جويد كروس كروس كروس فتعالي تخذو ومكي كنا zan ciyar da ku wani dan daɗi zan kyautata muku amma bayan na kyautata muku wa usarrihi kunna tarahan jamila zan saki saki mai kyau Ina bai yi cikin zauna da ku ba ku gane menene ma'ana ta ma a gidan miji ba cewa me wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما إن كنتن تريدن الله أما إن كنتن تريدن الله ورسوله دمان زوجة عن wa daral akhirah da lahira to ku hakuri cikin yanayin da kuka a gidan miji amma ku sani ba a duniya ake da wama ba sai an kuma duniya ina za kuma za kuma lahira to lalle Allah a addalil muhsinati minkum ajran azima ya tanada da kyautatawa a cikin da musu ya tanada ajran azima lada mai girma ita ce aljanna Allah ku kallon halin janna a tarbiyyar da aka iyalanmu da 'ya'yanmu a kai Shi ne su gane cewa gidan miji wurin ibada ne aure bautar ubangiji ɗaya biyu wasu karafin dole su fahimce shi cewa ana yin aure ne don a wa Allah a yi wa Allah biyayya a samu aljanna a lahira aure ba kasuwa ba ne ba a ce wanda ya kawo farashi mai kyau Shi kwasman da dace aure gida ne na ibada da bautar Allah a nemi lada a nemi yadda ubangiji da zaman gidan aure wannan shi ne falsafa ta farko da kike so ta shiga cikin kwalen ku wanda ita ce kuma fama da ita mata da dama ban ce duka ba amma da dama har yi fahimtar su a zaman aure wacce a miji ita ce wacce aure mai kuɗi wacce a miji eh ita ce wacce gida mata kanta da ta kamar dakuna tazo ga tayar ga bubble ga split air condition ga palo ga alako ga ciki ga ga ga ga to wannan ita ce wacce ta a gidan miji eh ga iranian carpet ga leather chair one seater two seater three seater dukan musulmi suna tare ido ya tsaya mata rushe shiyar mota ko wani dan gyalen da shekara a cikin wani tabarau a makala a ido wai shi extra large a zo wajen shan kwana a round about ana yi wa kwanci kawa kallon hadarin kirji tana wani muzurai tana wani ne kowa haka nan ina fahimta da wata kuma ke sa'ar ne ta ce sai sa'ar miji na'am idan su yi mata cikin wannan kuma aka yi a mai addini ne mai tarbiyya ne ma a jikin ne wa duniya ya zai jama'a mai ke kan sha'awa kamar Allah ya ba mutum duniya kuma ya bashi addini wani abu ne mai kyau wani abu ne da ake so duk abin da nake ka idan ka rashin sa'a bai da addini bai da me bai da addini wanda riba bai aka samu aka gama wannan rayuwar a wuce wutar ta haka ba ta shi a kiyama ribar mai aka samu aka gama wannan rayuwar a hadu da bala'i a cikin kabari ribar nawa aka samu ba a samu riba a ciki ba ba shi ta wani ne alamar dacen miji su mata ta ribar shi sa bakin kuma kuma amma wace irin duniya su samu a gidan miji duniya su samu Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu a gidan manzon Allah ya tashi Da an taɓa kwana aka yi ne ba abin da za ci a gidan yace ina daurewa na cikin kwadago sai da na shayarwa wani bai hude da gonar bayi na ruwa shi ya bani wasu kwarorin dabino a matsayin lafiyar cikin da yi mutuwar dabino na sharuwa na dawo gida na samu mata a Allah su kalla su ba samu abin da za su karya ba Aisha radiyallahu anha ta ce wata yakan kama ya mutu ya kama ya mutu sabo ya kara kamawa jajiran wata guda uku a cikin kwana sittin ba a tsora tukunya a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wacce ta yaji saboda wannan babu wacce kafar kurubar ta kaba ba ta ake ta babu wuce ta yaji suna gidan kina surutu ba ke cikin halo ba kina kushe kina kusa baki kina muka matar kusa muka duniya saboda kin kai ziyara gidan wata kawarki kin kai wajen daki bakwai sai ma daki ashirin da kuma ka ta ake na wani kwana za ta iya cikin kafin a kuma matan gado nawa ba ta cika shi a cikin ba a ɗan gini ɗaya sai sauran sunan shi zubair da labarin ɗakin aisha radiyallahu anha ya ce ina daga hannu in ya daga hannu har ya ba shi mazalar sallallahu amma ya yan lele yar gaban goshi amma in kaga hannu zai tafi sama daki kuma dakin ɗaki ne shi kuma guda ce a cikin ɗakin amma ta kai dan annabi yana sallar isla da daddare Aisha radiyallahu anha ta ce idan annabi zai yi su sujjada saboda matsin ɗakin babu inda zai yi yin sujjada sai ya zunguri kafar da kan kwashe kafa ta fita zai sa goshin sa Ina ga Aisha radiyallahu anha kenan cikin al'adina kira ina cikin karatu ina kwata da cikin kuma yi ruku duk wani sabi zo su zumbi a sai lankushe sai su jira da ya kama su jira ya fara karatu kuma sai su sarara saboda matsin daki a nan ta yi duk kuma zuwa ta ana su yi rasu aka kashe shi a ciki sai ya abu kare rasu aka kashe shi a ɗakin filin da ya saura a ɗaki a barci kawai zai iya ɗauka su daga kan ɗaki kusa da sun yawon ba aka soke shi ce a zuwa tafiya ya yi sharar su dawa na yana su fili da ya saura ta ba dama in ya cika a kawo shi abin da shi aure da na aje wa kaina ne yadda ina za a bin da ni ba barin baba da jijina ta ce amma na tafi da fara kan kaina in ya cika a kawo shi abin da shi aure ne ina cika a cikin musulmi abin binne. ne saboda ɗakin da ne a nan ta rayu in kuma kina ganin auren yar kishi an san taki ne ne kuma har abin bada labari ne ana dariya ana ne tun da na ga tafi taki na san ga inda za a ci shi ka ba ka da gaba da suna ji na gano shiga da ɗakin ba kuma bai samu wurin shiga ba ita wannan kiyo ba aka dawo da ita to za ka dawo da ita sai ne ‘ya'yan ku mata wannan kan duniyar da ya raba ku cire shi da kowa da su. yana daga abu da ya kawo kai lalace da tarbiyya idan ma da duniya ya cika su gwale buhun kasara a amma da shi kusa da su wa ta ne a suna lafiya su kuma ta an samu sharaton sharaton kuma exclusive yanzu wata samun sheraton kawai cikin kuma ta samu embellish da wata sabo shiga ga kan wajen duniya ba a cin mata ba ne za ki bi da gudu har ki bi gida da za ku kuma kana da sun hauka ne wai duniya ki ta ɗaura sabon zanin suka da fito. kuma da fata kuma kuta ta ake cikin sabon edishin. yadda da suke karo su a sai an duba sai ga wajen zayin ɗaya kawai wata ne na aka duba ga wajen su ba da tsaye tsaki da wannan ce. wani abin da ake bukata a daura na wata oktoba to a lokacin da kuma ta ciki shi nan gudun na shi kuka suna a kasi ba oda na bayar su ba su sitirin london daga can aka haiku da shi wannan duniyar hauka kawai zai ta samu na zagaye wannan duniyar na karshe sai na kada shirye shi ba iya cin mata ina ji ka kuma su da alanta Kukan wata kula a da wani lishi da kike takama da shi da wata suka da wata waye duka a wurin suke na zagaya na gaje ake a wurin sai yi ga don opposite street and the most busiest street in the world duk wani designer da kika sani a duniya na takalmi ko na agogo ko na jaka har da wani jiki da kuma da mata suke ratayawa wani zai shirar rikon jaka ba sai a kai ga wani iri ce an rubuta guji ita gidi da kai nine west hmm. aldo sai eh, wannan wacce an duba an gode kamfani ne designer ne kuma ba ta kwali sai an da ira ije dubu ɗari shida dubu ɗari kaza yawa hannu na ce rayu na mutuwa in tana kwana a cikin yan wurin hijira wai da kawai mai da bai tana kauri an sa yanki su a yamci kulo da ita cikin bari ba amfani ta Paris a cikin da so Chancellor Street shi ne na street ba su kai shi tsada in suna kama da a duniya a kushe a na je inda in za ki turare sai an kan sai an sa a kwamfuta an auna kamin a gane wani irin turare ka kashe sa yana cewa har yanzu duniya ba za ta sosai idan kika cikin salam a amsterdam a kitin da ko ina tsakanin gidan kaya a duniya za ki iya zuwa a mota za ki iya zuwa a ruwa in kike ci duka haka za ki ci ki duniya ke kuma yana da shi ba a duniya za ki sa shi a wurin cikin gama wannan ya wuce wajen banza da ba da ta lafiya kamar sai me kawai da ya wajen duniya tana da ciki san duniya yana daga ciki shi da Allah ya ce in ka alfasa ya ce la'ana hullahu la'ana hullahu فقال لأتخذن لنأتين من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم جهنم ولا يجدون عنها محيصا إنا لله وإنا إليه راجعون إن كحت وإنا عوين كحلك كحلك على كذا فالكشف عنها بمكتب يعني أحد الذي فتح المسجد يتيني وشيخيتي لعنه الله ألا يشيني لكينا نهديني وشيخيتي البركة ولا لا يشيني لكينا نهديني وشيخيتي البركة يا ابن الجنين Allah ba shi hada kuma yace la'anahu Allah da Allah ya tsine masa albarka wa qala shi shi shi ya masa tsine ne da attaki zan min ibadati nasiban mafruba ya Allah ni ko ba je wuta ne kace cikin bayin ka sai na kira bona na tafi da su haka abu da Allah babu abu da ya koyi Allah ma ba da ya me ya koyi yanzu a cikin saura in za ki halaka ki halaka idan ki abu in za ki shiru ki shiru idan ki abu ne da ya halaka daga an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana amma an tafi shi ne ya halaka ta halaka da su ya wuce kan da zai dauka ko wanda udillan nahu shi ne ta abu kan fare shi ne zan tafi da su in ji shi nan abu da kyau ne ya nuna musu bai da kyau abin da ke ne nuna musu ne mai kyau ne ga mutum da matarsa a gida kyakkyawa amma ya je yana neman wata fasika a waje wanda ko kallon sai shi matarsa ba ko kallon sai ta ba in aka yi su kallon su su ba dai ba ne shakar kasuwa kowa ma ya zuba shi a kai amma ya je yana neman ta yana tabbata yana kashe kuɗi a kanta ga matarsa kyakkyawa a gida ko rana ba ta ko da fashi ta cikin wane ne wannan Ga shi da mata guda hudu yana neman matan kusa a waje in ba shi dan bawa zai iya yin wannan wani ma ya cika shi na da uwansa yake nema ya ji ka kwana da kato da uwansa yanzu in ba shi dan ba ba shi dan ba da shi ne na shi dan kai Allah ka tsare duk abin da ke kyau sai ka shi bai da kyau abin da bai da kyau an gado sai shi ne shi ne wala lallau ya yace abin da ba wala umanni yannahu an sa musu burin siyasa kudin siyasa duniyar siyasa musu a ransu ita ba shi ta sai zugun tuwa kan tunanin duniya take ita ta yi shiru duniya ke tunani ita tana dariya duniya ta hagu kuma ta yi kuri duniya ke jira yin abu suke shirin ya yi nasara nan kuma bai nasara ba ya yi nasara yanzu ba shi shigo masallacin kurin zama ba za ku fita ba in kuka lega kasa zane ne kuka an rubuta Nigerian wax sai ku kuka tsare ta ba rubuta Niger wax cikin ke zama ki ko ku ku shawo ba sa mata ba amma da duka hankali da cikin sufa kana da ta kuma ta ku da ina da hankali kuna ga hadiya ta zo yanzu da Allah ya ko dan duniya dan duniya kai ba dan Allah ba wala ummiyan ne kawo yara suka lalace shiga abuja ka ta da ta'asa da ake yaran su ke tururuwa a train station duk ranar juma'a abuja za su je su yi weekend sai ma su tafi su taso ba su abuja ba ta wuce ta ta ba kowa za ta je ta haɗa kwayanta ne kawai akwai wani hoton a abuja sai yi su ka tarihin sama da hamsin ya shekara goma sha kuma zuwa ashirin da biyu ya shekara ashirin da ta zuba ba za ka ganta a wurin ba 'ya'yan musulmai ne daga yana ta fito a kan ruwa mutum kai guda biyar shida bakwai ya ɗaki daya kuma ya kara ake wa samari wannan tafiya wannan waya ne da wata kawa ta ce take sun hada ka idan da alaƙa da yamtu bi da take hun su ke kallon junan su kansu a cikin gari kuma wuce dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu hamsin sannan a dawo ina a dawo gida kawo uwa laraba yanzu na duki suka samu a yarinya mai albarka a ji waye da kuma mai albarka ina albarka kake nan an riga an kwashe wa yarinya albarka kina magana yarinya mai albarka yarinyar da kuke gani Allah ya mata albarka yanzu ki san kudin da da shi wa ya ga miki da rora wa kira wa ga miki Allah ya da mu daga wannan musiba sai ce wani amuran da hun fara yi kuke kusa azan al'ami zan kumurci su kaga kunnuwan dabbobi shi ne camfin da su bidiyoyi na fi ta kwakwa sharin ya kiga mun malam kamfula inda aka yi da shi yanzu shi ne 'yan mata masu zuwa gidajen ko kashin sa wuri mai kudi bokayen su fita da su kamar ta ana su halaka gabari bokayen da wuce yarinya da kire ya tafi ta ya sa ta da rana ta tafi gabari wa za ta wuri mai kudi wata irin musiba ce wani yanzu kai suna tabbatar da zina ƴaƴan mutane suna tabbatar da su da aiki saboda neman duniya akwai kuma ta kira ni a waya daga abuja malam akwai wani kofi da ya zo ta faɗa mun hotel ɗin da ya sauka mata suka zuwa yana musu aiki duke da aiki da aiki a aiki da mashi wallahi mala abu na shi baka shi ba duk kawa yana da nufin an yi wa babu wai ce zuba ya take kwanci da mijin ba yanzu sai mutum ya karɓo ta ita zai zo ya juya juya kudin nawa ta tsatsa kuka ta ba ce ta ce kara shi ta ce dukkan ka kara hawa zai ka cikin wata ya ce to ta kuma ya kare ka cikin wata sai dai da mai bashi a kowace ce ta kuka miji shi ke cikin yarda ya su ka cikin hajjar da ta dafa yau ke jalom kawai za a yi kawai na guda uku suna kan hanya ka sa hajjar su shi kuku a gidan to ana gafa ba zuwa wajen da ne ba sun ce ma in su ce sai ya sa su yi ya musu rubutu a jikin al'aurarsu to ni wanda ne abu da ke da zan yi ba kuma ba zuwa gidan buka ne wajen buka ne da mota ba ya da wannan shi ne da bukan ya sa ta tuɗi tsara suna ganin ba ba ya musu rubutu a al'aurarta to zuwa wajen da bala'in sa ma ya ninka wani abu da ke tsoro samar da kari Allah yake ciki kana ki kashi kashi ko kai saboda neman ne saboda neman duniya yace wal amurannahum la yughayyiruna khalq Allah idan yace sai na ma cikin su ya ji Allah ya musu ma su kira su su ji ba kana cikin halitta da Allah ya musu kira su rikakken yarinya baka akwai wata faru bangi sai zai ta su baya ta wani kyau nuna rana a cikin da kai ta ji cikin su biyu kawai ta kare ita ba da sama tana cutar da lafiya ba wanda ta cikin a jikinsa ne su ke ta gaji ciwo ka warke ki idan aka kwaile shi dan ka ta ji ki ka koyi ba shi ka ji ki ka ji ciwo ko in ka fadi za ta dinku an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba an shiga bala'i wadanda zai sauko shi ba bada idan ka ji ba su ba a yi ba ta tsakar yi ta mata irin na da Jolie ko a gyara mata hajji sai da ya keri ko a tsara mata kuma su su na kera, ko a ɗan sake ba ta jinkul wai idan ita sai ta yi ta Ko ya su direba kuma ta kuma tu wani za ta yi tariya wai kuma tu cikin lota ba ya yi kisi ba kan layi shi ba ina ruwan ki ina abin su ka haukata yanzu ta da su tara da a da kudi ne Ta su ji indiya ta su ji su ba da arabu mata wani gyare-gyare kuma abu ba shi tun yaran su da ƙanana ake farawa tun yarinya tana yi ƙarama za a fara koya mata wani da kalwai shi a cutar ta ta fafa da shi amma ta samu da tutu shi a taka sai a kawo wani ɗan laushi-laushi sai a ɗan kewa ya tafi ɗan a ɗan wani tafi in aka sake ɗaura ɗan kwani a kai in aka ɗaura hijabi sai ɗaura za ɗaura duk an guri ta ba mai gashi ta ita ɗaya hau kan ta auro wannan kwanta wannan wannan zara wannan ta wannan ta ولآمرنهم حتى يغيرن wa ya aike ki ya sa ki ana hukun wajen saboda miji ake ba kuma ake da miji ba a cikin wahalar da kake ba bai iska ki a cikin wahalar da mai kayan kara ce da da da kare kawai ya zaga ya wuri ya gano wanda duk nuna da shi yake su kina ji kina gari kuma ya auro ta kina ji kina gari tsayawa da dariya ta ce kuma yana bi kayan da zai yi a rayuwa sai yanzu ne ya aure sai zai kwanar da shi a wannan. Ba ta kullum ina gaya muku da sirri duk da Allah ya halicci ta kamin Allah ya halice sai da Allah ya halice miji cikin da yake so ba ta ne a duniya abinda da take da hakuri Allah ya hada ta da shi Ko ne ba ku gane wannan in kika so ki canja halitta saboda wai miji ko yadda kika ga ba duka da suke kan haka yadda kika ga a rayuwarki da halittar da Allah ya miki akwai da irin mutum da yake yawo a duniya yana nema shi aure miji pek a auren pek auren da kibara kamin ta ankara auren bakin da kar ku kawai wai bisa shiri suke da su ke aure kasuwa abu namijin da fara shi ko aka ba ka kai masa zai ci abinci shi kai shi ba shi ka ba shi ka ba an wuli ka tsabar da sheki shi sheki zai ji kai Allah ya halitta a wurin nan jahilin ne akwai wani cikin ga ba zai aure ka sai dogon ta daga hannu a daki za ta iya wani fata akwai namijin dogon mace ta kasuwa ai da shi ke ba ta burge shi wani ke da maza ko da mace ko ba siriri ya bace bai so ya fi sai ga siriri da a bushe shi ɗaya ka kuru ɗaya ka da arewa wuyan da sauƙin ƙasusuwa su yana da wani cuta da cuta ne ƙasashen sauƙin har jijiyoyi jijiyoyi ko shi da ta gidi ɗan kamar an ga

akwai kuma wanda mai jiki yake so idan ramin mace ko a ba ka ɗaure mishi zuciyarci ya fi so ya duk duk ko shi an yi mata ana ba wai duk ra'ayin su ne ra'ayi ne bane ba ki bukatar ki cikin ki saboda namiji Ya ko wani ciki yadda Allah yake ya ki bukatar da Allah yake kina cikin ciki sai Allah ya baki ciki sai ciki. ya nuna miki kauna da soyayya ta ta sanar da rayuwarki. Ina safarta mana. Ya'yan mu mata dole su biyanci su akan wannan قال وإن كنتم الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما da aka suka da wannan aya masu Allah sallallahu alaihi wa ya tara mata ya ce cikin da su shi mata ya ya Aisha ubangiji ya bani wani umarni in baki zabi amma ke hukunci ba na so ki da gaugawa ki bari sai kin kuka kin shawara da iyayenki tukunna sai kin shawara da wa da iyayenki ta ce ya rasu da lamini da ya fasu da ki haka wanda har sai na shawara da iyayena sai ka sa mata wayannan ayoyi bayan ya karanta a ta ce ya lalla a fi ka haka shiru a kawaiya a kan da ke da hannun shawara da ina yana a bai ce eh ki zai ki shawara da su ta ce ya rasu rasulallah wallahi ba zan yi shawara da kowa ba ikhtartu Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah na zaɓi Allah na zaɓi manzon Allah na zabi gidan lahira a cikin ya ji daɗi ce da a ce sai ta yi shawara da iyayenta

النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ranar ne kamata ka iso a cikin karatu kuma da hana cikin hawa ɗaya ta daidai a dakatar da kuma hawa ɗaya ta cika shi tsarin shalar rama ya kama karanto mana ayoyin kuma karanta su haji Allah ya bamu iko tarbiyyantuwa da abubuwan da ayoyin suka karanta Allah ya bamu iko ba ƙarisa sauran ayoyin domin mu ta kuma da shi ina addu'a Allah ya kara wa rayuwar ku albarka ya kara wa mazajen ku albarka ya kara wa 'ya'yan ku albarka ilimi da kuke nema na addini Allah ya sa masa albarka wayanda ke gidan haya Allah ya mallaka musu nasu wayanda ake kokowa da masara Allah ya kawo budi wacce ake rigima da damar kishiya Allah ya sulhunta su wacce dangin miji suka ci gaba sun hana ta shan ruwa Allah ya daidaita su Allah ya zaunar da su lafiya wacce mijin ya bandare in ya bi da daddare sai abin da mita ta nuna Allah ya gyara mata shi ana sallar isha wani qawlu da gaggautawa ya shige cikin kaba zai fito ba ta da layil fajr wacce ta yi bijire ko ya lalace ko yara suka koya mai shan kwaya Allah ya gyara mata shi Allah ya shirya mata da shi wacce koyi ta ko ko mijin ake fama da wani ciwo Allah ya yaye wacce ake fama da wasu damuwoyi Allah madaukin sarki ya yi gaba daya wacce ita take wajen mai gidan Allah sarki baiwar Allah Allah ya buɗa wa mai gida ya samu wacce dan karo ki samu abokiyar zama wacce ce amin ba Allah ya sa mata kishiya guda uku a wannan sati wa ji kunya cewa amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi الحمد لله الحمد لله الحمد لله شديد نعمته تتم الصالحات نروك الله سبحانه وتعالى يكفى ومالا ya saka shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa ya ya zama dalilin tsiransa duniya da lahira mu kuma da aka yi mana nasiha Allah ya ba mu ikon ciki da abin da aka fi kuma ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira akwai